من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta laraba a inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana a kidun shi'a wato a yau laraba kenan inda muke shida ko ko biyar shida ga watan safar na shekara ta 1237 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan sha ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a miladiya kada ku manta muna karanta irin aƙidun shi'a da suke rayuwa a kai suke bautawa Allah a kai suke ƙudurtawa su ne hanya madaidaiciya wanda ita ce kwaya ɗaya tilo da za ta kai mutum aljanna wanda kuma duk ya rayu a bisa saɓani wannan aƙida to shi fa kafiri ne kuma dawwamamme ne a cikin wuta Allah ubangi ya rufa mana asiri za mu tashi a tambaya ta talatin da biyar wanda take cewa kaifa tadal anbiya'u alaihimus salam annabawan Allah gaba ɗayansu da Allah ya aiko a doron ƙasar nan har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama na ƙarshe wato ya aka yi suka shiryu a kan wace shirya suka rayu wa mattariku li ru'yatillahi ta'ala sannan wace hanya ce za ta kai mutum ga ganin Allah ta'ala amma fa fi i'tiqadi shuyukhi shi'a a bisa mahangan shehunan shi'a al-imamiyya al-ithnai ashariya manya-manyan shehunan shi'an nan wato waɗanda su ne limamai goma sha biyu amsa a wannan tambayar mala ya ce iftara shuyukhu shi'ati lallai manya-manyan shehunan shi'a sun kirkiro ƙarya ala abi abdullah waye abu abdullahi shine imam al-hussein to sun kirkiri ƙarya sun yaɓa masa wai cewa ya ce alhalin a'uzu billah shi bai faɗa ba wai da abin da ya ce in ji su wai wallahi kwai ya rantse da Allah mastaujaba adamu adam bai cancanta a halicce shi ba an ya Hullahu bai cancanci Allah ya halicce shi biyadihi da hannayensa ba sannan wa 'yan fuka fihi min ruhihi sannan ya hura ransa a gare shi wato wannan bai samu ba ga annabi adam illa bi wilayati aliyin alaihi salam sai da shugabancin da yadda da jagorancin sayidina ali annabi adam ya samu wannan gata ta halitta shi da kuma hura masa rai wa ma kallama allahu musa takliman hakanan ma Musa annabi Musa bai samu gata da matsayin da har Allah ya masa magana ba illa bi wilayati ali sai da shi ma musan ya yadda da jagorancin sayyidina ali da shugabancinsa wala aqama Allahu Isa ibn Maryama ayatan lil alamin Haka nan Allah madaukakin sarki annabi Isa dan Maryam bai samu gatan da ya samu na kasancewa wato aya ce ta duniya gaba daya wanda zai iya rayar da matacce da izinin Allah ya tada gurgu da izinin Allah ya buɗe idon makaho da izinin Allah sannan ya yi magana tun yana tsumman goyo duk irin wannan ababen mamaki na ayoyi da aka gani tare da annabi isa bai same su ba illa bil khudu'i li aliyin sai da ya rintsina wa sayyidina ali ya yadda cewa shine shugaba sun maƙala sannan ya ci gaba da cewa ajmalul amri kai al'amari dai a dunkule kamar ka ce in nutshell yace masta masta masta ahalallahu masta ahala min min Allah an nazara ilaihi illa bil ubudiyyati lana wato mutane da halittun Allah ba za su taɓa samun ni'iman ganin Allah gobe kiyama ba illa bil ubudiyyati lana sai sun bauta wa Allah ɗin a bisa tafarkinmu da aƙidanmu mu ‘yan shi'a. Farin ɗan janin fashi kada. An ji waɗannan katobaran? To ka duba littafi footnote na biyu, al-ikhtisas littafin littafinsu can da suka wallafa mai suna ikhtisas in ka same shi ko ka duba google ka buga wannan littafin za ka ga wannan magana a shafi na ɗari biyu da hamsin sannan ka duba biharul anwar ɗinsu na can wato shi ma ga shafin nan a ƙarƙashin babu tafdilihim alaihi musala alal anbiya babin da yake magana wajen fifikon sayyidina ali sama da dukkan annabawa wa ala jami'il khalqi kai sama da dukkan ma halittu ina jin har annabi Muhammad ma ya shiga ciki tunda shi annabi annabi Muhammad sallallahu annabi ne kuma aka ce ta shi da aka yi sayyidina al-sama da dukkan annabawa kaga annabi ma ya shiga kenan sannan wa ala jami'il khalqi sannan bisa dukkan halitta ina jin har annabi ma ya shiga karkashin sayyidina ali kenan wa iyazu billah wa akhzihim mithaqihim anhu da kuma yanda su annabawan suka ɗauki babban alkawari daga sayyidina ali wa anil mala'ikati da kuma mala'iku wa sa'iril khalqi wa anna ulil azmi innama saru ulil azmi bi hubbihim duk waɗansu annabawan Allah da kake ji ulul azmi minar rusuli manyan nan guda biyar to sun samu wannan darajar da ɗaukatar ne saboda tsantsan nuna soyayya da biyayya ga sayyidina ali da suka nuna Allah rufa mana asiri mu gangara tambaya ta ashi talatin da shida tambayan tana cewa kaifa ubida wa urifa wa wahidallah ta wace hanya ne aka bauta wa Allah kuma aka san shi kuma aka kaɗaita shi bi ma'ana ya za ka yi ka kaɗaita Allah har ka san Allah ma ka bauta masa wa masabilu ilaihi kuma wace hanya ce ƙwaya ɗaya miƙaƙƙiya wanda za ta kai ka kai tsaye zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma fa a aƙidan wato shaihunan shi'a jawab amsa hanya ɗaya tilo da za ta kai ka ga Allah kai tsaye ba karkata ba bata ba gargada eh babu gallops bi a immatihim kai kai riko da limaman su kawai kai riko da limaman shi a kai imani da su to hanya ce shararriya mai gangara zuwa ga Allah kai tsaye kawai sannan idan kana son hanya ɗaya da za ka zamanto mai kaɗaita Allah da sanin Allah da bauta wa Allah to mafitan ɗaya ce shi ne ka damƙe limaman nasu goma sha biyu nan ka yi riko da su ka aƙidansu da aƙidansu ina hujjanku hujjansu shi shine ƙirƙira. ne iftarau ala abi ja'far nan ma sun kirkiro wata ƙarya suka manna ta da abu ja'far rahimahullah wai annahu kala wai cewa ya ce wa hasha lillahi alhalin aka tau bai faɗa ba ya ce bina ubidallah da mu bawa ke bauta wa Allah sai da mu bawa ke bauta ma Allah wa bina urifallah ta hannunmu ne aka san Allah ta hannunmu ne aka bauta wa Allah sannan ta hannunmu ne wahadallah ake kadaita Allah tabaraka wa ta'ala idan baka bi shehunan shi'a da aƙidantuwa da aƙidansu ba da yadda da su ba to kai baka cikin masu kadaita Allah baka cikin masu bauta wa Allah sannan baka cikin waɗanda ma suka san Allah ma kwata-kwata su ne hanya kawai zuwa ga Allah ka je littafin su can usulul kafi kun san shi ai wanda yana daga cikin ginshiƙan da suke takama da shi na farko sannan waftarau suka sake kirkiran wata ƙaryan sufan ka tambaye su hujja ba za ka ji ƙalallahu ƙalar rasulu ba fa irin namu na ahlus sunna a'a sai dai a ce wani shehi ya faɗa an kir shehin ma kirkira aka yi aka manna masa suka ce wai wa nahalu sabilu ila Allah mu ne hanya kwaya ɗaya zuwa ga Allah ka duba irshadul qulubi ila sawabil munji ka duba wannan littafin mujalladi na biyu shafi na 490 waftarau suka sake kirkiran wata ƙaryar suka ce bina urifallahu wa bina ubidallahu wato ta hanyar ne aka san Allah kuma ta hanyar mu ne aka bauta wa Allah so nahanul adilla'u ala Allah mu ne masu nuni zuwa ga Allah mu ne kadai inda muka san Allah yake da kuma hanyar zuwa wajen Allah mu ne kadai masu nuni zuwa ga Allah mu ne guidance na mutane walaulana da ba don mu ba ba da ba da eh, ba da ba don su ɗan shi'a ba in ji su ma ubidallah kwata-kwata da ba a bauta Allah a kasa ba da ba don su ba kwata-kwata da ba a ma bauta wa Allah ba su ne komai na Allah su ne komai ka duba wannan ka tobarar a littafin su da suke kira wai a tauhid Ka wannan tauhidin ba su canja mai kalma kawai ba kuma tauhidi su sa wani abu ka duba wai littafin su da suke kiran shi a tauhid shafi na 147 wai babu tafsiri kaulillahi ma kullu shay'in halikun illa wajhahu a ƙarƙashin tafsir wannan ayan za ka samu wannan bayani li ibni baba waihi al eh, sunan mawallafin baba waihi dan baba waihi ne amma al-qummi ba kumme mutumin kum babban birnin tehran waftarau babban birnin iran eh, yana daga cikin biranen iran waftarau suka sake ƙirƙiran wata ƙarya a matsayin dalili da zai tabbatar da maganansu suka ce na nahanu wulatu amrilla mu ne majibintan al'amuran Allah wa khazanatu ilmillah mu ne taskokin ilimin Allah wa aibatu wahayillah mu ne ma'ajiyan wahayin Allah gaba ɗaya matattaran wahayin Allah gaba ɗaya to maɓuyarta a wajen mutaci ce. wa ahlu dinillah mu ne ma'abuta addinin Allah wa alaina nazalal kitabu gare mu littafin Allah ya sauka ba ga kowa ba gare mu ne wa bina ubidallah sai da mu aka bauta ma Allah Laulana ma urifallah da ba don mu ba da ba a ma bauta wa Allah a duniya ba wa nahanu warasatu nabiyillah mu ne ma wato magadan annabin Allah wa itratuhu mu ne kuma magadan iyalin gidansa itra shine eh, iyali ka duba footnote basairu ad-darajat al-kubra wani littafin su basairu ad-darajat al-kubra shafi na nawa mujalladi na daya shafi na 138 ka duba babun fil a'immati babin da aka ake cewa babin da ya zo kan falalan limamai cewa annahum hujjatullah su ne hujjar Allah wa babullah wa wulatu amrillah wa wajihullahi alladhi yu'ta minhu sune fuska guda ɗaya da in kana so ka bi ka je wajen Allah to sune fuska da za su fuskantar da kai zuwa ga Allah sunan littafi babin kenan wa jambullah wa ainullah wa khazanatu ilmihi jalla jalaluhu wa amma nawaluhu nawaluhu wanda wato iman sa ta ta ta mamaye kowa to kun ji su matsayin su kenan da babu shi'a a duniya da ma ba a bauta ma Allah ba A taliq comment bala ce a'udhu billah a'udhu billah qala Allah ta'ala Allah yayi gaskiya da yace man yahdillahu fa fahuwal lalle tabbas duk wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah kuma ya badda shi bai so shi da shiriya ba to falan da lahu waliyan murshida ba za ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ba waɗannan kan sun ɓata kuma ba su da mai shiryarwa Allah rufa mana asiri wa qala ta'ala Allah ya sake cewa innaka la tahdi man ahbabta duk yanda ka buga ka buga ka juya ka juya ba za ka taɓa shiryar da wanda kai kake so ba walakin Allah mai ya sha Allah madaukakin sarki shine mai shiryar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma shine masanin wanda yake kan shiriya amma waɗannan kan sun bata sun tafi sun yi nisa dalalan ba'idan bata mai nisan da baya jin kira to ina ji ana sanar ma wani mai motan eh, Toyota Camry mai nomban DKA dka 587 av in yaji ina jin ana neman shi can masu kula da motoci toyota camry dka doka kenan ko ko dakata ok doka doka hancin ashe doka number 587 av in yaji ina ji ya je ya gyara ko kuma wani zai fita ne allahu alam mu je tambaya ta talatin da bakwai tana cewa mata yuqbalu du'a'u inda Allah yaushe ne Allah ke karɓan addu'an bawa amma a bisa aƙida da mahangan aƙidan shi'a al-ithnai a shari'a hatta addu'a ma da Allah zai karɓa maka ya za a yi Allah ma ya karɓa maka a bisa menene mahangan aƙidan shi'a jawab a wajen shi'a la yuqbalu du'a'u sam ba a taɓa karɓan addu'an wani bawa illa bi asma'il a'immati sai ya jero sunayen limaman nan goma sa uku sha biyu ya roki Allah da su ya yi tawassuli da su nan ne Allah zai ji addu'ar ka ta masa nan ne Allah zai wani irin zabura ya amsa maka a take kawai saboda ka yi tawassuli da waɗannan ka kira sunayen su kawai iftarau hujja a bisa wannan maganan ita ce ƙaryan da suka ƙirƙiro suka manna ma abu ja'far ita ali eh, ala abi ja'far annahu kala wai cewa ya ce wa hashahu ce wal iyazu billah ya faɗi irin wannan magana amma sun ce shi ya faɗa suka ce man da Allah bina wanda ya roƙi Allah da sunayenmu ya kira Allah sai ya ambaci sunayenmu ya yi tawassuli da sunayenmu to wannan aflaha ya rabauta kawai wa man ahu bi ghairina duk wanda ya kira Allah ba da mu ba ba da sunayenmu ba to halaka ya halaka halaka kuma ya halakar kawai na fata an gane ko? yawa so in ka kira yadda kiristoci za su ce kaza kaza in jesus name to su kuma he ka kirgo sunayensu ka kira ɗaya he ka faɗa shi yasa za ka je ka ya husain ya husain ya husain mutum ko harbe shi za a ce ya husain a harbe shi ya husain. ne komai allah rufa mana asiri muguwar shirka muguwar shirka da aƙidan nan take kunshe da ita to girmanta da muninta ya munana kusan ba a taɓa ma samun muguwar aƙida mai kunshe da shirka irin ta shi'a ba domin shirkai masu bauta wa gumaka ma a da zamanin annabi Allah ya ba da shaida wa idza rakibu fil fulki da'awu Allah mukhlisina lahuddina dina ko falamma najjahum ila albarri idha yushrikun Allah yace mushirikan da su masu bauta gumaka idan suka hango halaka idan suka shiga jirgin ruwa suna tafiya akan teku suka ga halaka da igiyar ruwa da kaɗawan iska irin ta teku za su halaka sai su jingina gumakansu da allolinsu gaba ɗaya da'awullah sai su koma ma Allah shi kadai mukhlisina suna tsarkake Allah suna kiran sunayen shi ya Allahu ya Ar-Rahmanu ya Al-Quddusu ya Al-Qawiyyu kai ne fagatanmu yau kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza su tsarkake Allah ma malam haka za su yi sai sun ga sun fita wannan hatsarin gaba ɗaya sun tsallake kan gaba sun taka ƙasa daram-daram sai su ce to izahun shirkun sai su yi rizumin wajen bauta gumakansu malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan ayan sai suka kawo cewa inna mushriki zamanina aghlazu shirkan min al-awwalin li'anna al-awwalina يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة وأما مشركو زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة ما لما تفسير سكتي مشركان دا شركا ستافي سوكي أكم مشركين زامن منينشو دومين مشركان دا suna tsarkake Allah su kira shi su yaba masa a lokacin da suka shiga tsanani da bala'i suka hango musiba idan kuma suka koma cikin jin daɗi da walwala da yalwa bayan ba wata musiba da take su to nan ne suke shirka cikin walwala da jin daɗi amma in bala'i ya tunkaro sai su mance da duk wannan shirkar su koma ma Allah amma na yanzu mota ce taya za ta kunce birki ya tsinke a ta ma wani rami mai cewa shehu tijjani yana faɗa yana faɗa faɗa mai cewa yeso yeso yeso bala'i fa aka tinkara za a mutu fa amma da yeson nan za a je ka ji kus kawai a yi karo amma yeson nan a bakin shi ko ma ya ce irin wannan yanayi kan bari ungingina jingina kowa mana a koma ma Allah a koma inna lillahi wa inna a'a mai kiran shehin shi na kira mai kiran wani abin bautan shi na kira mai kiran menene yeso na kira har mutuwan ta riske shi a haka jesus jesus jesus kuska ya shehi ya maulana a cikin tsananin ma ba a bar shirkan ba to namu tsananin ya yi yawa ina fata an gane ko to Allah ubangi ya rufa mana to yanzu idan aka ce ka zauna ka yi calculation ka yi tunani sayyidina alifa an san shekaran da aka haife shi yana karamin yaro dan shekara na annabi ya ɗauko shi ma goma fa annabi ya ɗauko shi domin an yi mitin aka ce to abu talib ‘ya'ya sun masa yawa ga shi ba abin hannu suka yi mitin su uwa da dangi ya kamata mu rage masa nauyi kowa ya ɗauki ɗan da zai iya ɗauka wannan ya ɗauki wannan wannan ya ɗauki wannan annabi shi ya ɗauko sayidina ali waɗansu suka ɗauki waɗansu yaran aka rage masa ya girma a hannun annabi ya tashi a gaban manzon Allah amma ku duba kuma wai annabi adam asalin da aka halicce shi sai da ya rintsina a na ali tukuna gatan da ya samu ma har Allah halicce shi ya hura masa rai har ya ce a masa sujadan nan ma duka mala'iku su masa cidara duka don yadda da sayidina ali da jagorancin kuma waɗannan a'imman nasu da suka fito daga tsatson jikokinsa ku duba annabi eh, eh, lokacin da aka haifi din amma duba lokacin annabi adam za ku je annan annabi nuhu ma wai wannan dufanan da aka yi da shi ma zai nitsin sai da ya kira a imma ɗinsu nan ya jirgin mai an taso ya balance a ruwa to da ba bambanci kenan da annabi nuhu da kafirin da aka halakar tunda an buɗe ruwan ne don a halakar dawa makiyan annabi nuhu wanda ba su yi imani da shi ba ko ba haka ba yawa ana cikin haka shi ma din da zai nutse shi ma da aka tseratar da shi din da aka ce shiga jirgin da wanda suke cikin jirgin sai da kira dina ali tukuna jirgin ya dan abin nan to ashe da bai kira shi ba dufanan da da shi din da kafiran ko ashe da ba ba hikima kenan ko ba haka ba tunda ai Allah ya aiko dufana din don ya tseratar da shi ne da wanda suka yi imani da shi da 'yan dabbobin da suka sa a cikin jirgin a halakar da waɗanda suka kafirta to sannan shi ma ga shi ɗin dama shi ma ɗin zai halaka sai da ya kira duk za ku ji irin wannan shirma hatta annaba wanda suka wuce ko ne annabi duk wani gata da falala da kaga abin da Allah ya masa to sai da ya sunkuya masa yidina aliyayyar ta shugabanci shi da su husaini da jikokin waɗannan mutum goma sha biyar sha biyu kai sha biyu to duk wani wanda kaga ya samu gata a duniya kuma zai yake neman wata gata a lahira to ya yi concentrating kawai ya takaita kan waɗannan limaman kaga sun fi ma annabi fa sun fi ma annabi Allah ubangiji ya rufa mana asiri kana gani wannan abun kaman wasa ne shirme ko to billahi lazi su a wajen su yanda wannan abun ya shige su ya zamo jinin su yanda suke ji idan suka kira waɗannan limaman yanda suke ji kamar wata irin allura a yi mutum wata irin allura ta zabura da kuzari haka suke ji kana gani wannan abun kamar shirme ne ko to yanzu suna ganin limaman nan ne duk wani technology da iran ta samu su ne man fetur din nan su ne don suna rike da su din ne duk abin da suke da shi yau ya samu Allah rufa mana asiri ka ɗauki wannan abun wai sako-sako ne bil haƙƙi da gaskiya suka rike da wannan wallahi Allah rufa mana asiri shi yasa Allah yake cewa ya ji alillahu lahu nuran duk mutumin da Allah bai sanya haske a zuciyar shi ba fama lahu har abada bai da inda zai samu sarki sos din hasken kuma shine alqur'ani da maganganun manzon Allah fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam to kabi tafarkin sahaban don ba a taɓa mutane irin sahaban annabi a duniya ba Allah ya bada sai da ce kuntum khaira ummatin. ukhrijat lin-nasi jami'an ku ne fiyayyen al'umman da ba aka taɓa samun su a cikin mutane babu irin su. annabi mai ce khairun nasi ƙarni mafificin mutanen duniya gaba ɗaya su ne waɗanda suka rayu da ni suka yi imani da ni sai suwaye mutane annabi isa ko musa annabi ce sun mallazina ya nuna sai waɗanda suke biye sahaban mafa sai waɗanne kuma a na uku can mutane annabi hudu ko nuhu allah annabi ce sun mallazina ya nuna sai wanda suke biye ma tabi'an ma kin su ne fiyayyun al'umma ina fata an gane ko Allah rufa asiri A التعليق tambaya ta ashirin talatin da bakwai ta ce duk wanda bai kira Allah duk wanda zai addu'a ya roƙi Allah in ya kira sunan limamansu ɗaya bayan ɗaya ya kira ya kira kamar yadda zaka ce Allahu ar-Rahmanu al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru ko inda ka haddace asma'ullahi husna in zaka yi addu'a ka jero su ka kira Allah ka kira Allah ka roke shi to su ma sai ka ce ya Aliyu ya Hassan ya Husaini ya Aliyu ya Muhammad ya Musa ya Ja'far ya Muhammad ya ba kai ta jero su Allah ka mun kaza Allah ka mun kaza ka kira su ka kira su sai ka ga rapid answer kawai wani irin zabura da Allah zai ka ga sakamako kawai saboda ka kira su bai misaltuwa a ta'aliq wanda ko bai kira shi da su baka ya halaka ko ya mutu kamar ka ce a hausa ya mutu ya lalace ya sakwarkwace kawai ba sun biyan bukata kawai at-ta'liq ga mu da abinda muka sani qala Allah ta'ala Allah ya ce wa annal masajida dukkan masallatai na Allah dukkan masallatai na Allah ne abinda ake a tafsiri abinda ake nufi al-masajid waɗannan masallatan wasu za ga suna ce wuraren sujada ko gaɓoɗi na sujada don ka gaisa mutum a durkushe ta durkusa ka gaida mutum a ce a ah, ta shirka ai Allah cewa annal masaji da lila ai waɗannan gaɓoɓin nan na Allah ta ai gaɓoɓi ba a kiran gaɓoɓin masajid masajid plural ne na almasjid masallaci guda shi ne masjid masallatai da yawa su ne masajid to Allah yana so ne ya nuna mana masallatai fa da ake gina a musulunci lillahi ana gina su ne don Allah innama ya amuru lahi man amana billah wanda suka yi imani da Allah su suke raya masallatai mumunai su suke raya masallatai ya ake raya masallatai irin karatu da muke yanzu tafsiri karatun qur'ani a shiga a yi wuridi a yi hailala subhanallah subhanallah a yi azkar a yi waɗansu abubuwa wannan shine an raya masallatai a ilmantar da jama'a karantar da hadisi da fiqihu da tafsiri da tarihin annabi da sahabai menene masallaci kulle ya zama to engage ana karantar da al'umma ana fahimtar da su to wannan shine an raya masallaci rayawa na farko kenan masallaci yana da rai rayayye ne kullum akwai rai tare da shi akwai ruhi ba ka ji masallaci gum haka shiru to rayawa ta biyu a masa fenti in yana bukata a sayo mai darduma in ya cinye ya ragwargwaje a kawo fanka in ta lalace a kawo ese in ya lalace a share shi a tsaftace shi wanda ya kawo turare ya fesa ya watsa an haɗu an raya ne masallacin Allah duk abin da ka kawo a masallaci zaka samu inda zaka ka sashi kana da wani kuɗi haka mai kuɗi ba a'a kawo ɗan turare ka fesa mutum ya yi sujada da niyan subhana rabbiyal azim uku zai yi subhana rabbiyal a'la uku zai yi ya ji wani turaren da ka fesa ce kai bari in yi ashirin ka ji ma malam subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sai ya ji wani irin kashi ya ce bari in yi ashirin wa yayi contributing kai ne kai da ka sa turare amma inda hamami ne fa subhana rabbiyal a'la sai an yanke numfashi kuma a ce Allahu akbar ku za ka mutu ke in waje yana bumin yana duka ma mala yanke numfashi ake yi to kaka wannan ko ya ji darduma wani irin laushi ma mala sai ka ga da daɗin haka zai ka ga yayi wani haka kuma ma mala ya daɗa buɗa hannu ya yi balance haka za ka samu an rayar da masallaci physically spiritually a aikace a gyara structure a sa wunduna a sa kayan sanyi a sa abubuwa kusa a sha a zauna comfortably a ga haske a ga menene sannan kuma a ji abin da Allah ya faɗa duk wanda kaga ya zo masallaci ya zauna imani ne ya kawo shi kawai saboda me saboda ba inda ake ba da certificate bane ballan kai bari fa'un ya sauri aikin nan fa an ce sai da certificate na zuwa masallaci kaga mutum in da certificate yake yi zai zo ko ba don Allah ba babu imani ne kawai ina fata an gani yanzu ka je azuzuwa ka je inda ake semina ka je inda ake wata lecce waɗansu irin kujeru ne za ka samu kana lecce an yi haka kawai shi mai sauraron ne fa yi haka kai kuma can kana tsaye amma a masallaci za ka ga kowa a ƙasa ba wani alfahari ba wani fifiko ba wani takama mai karantarwa ma da kake gani ke zama a nan don kowa ya gan shi ne kuma in baka hango mai magana mai lecture sai ka ji baka shigarta shi yasa zaka ga wani yana haka yana haka an tare mai to gashi exports shi yasa ake gina wannan a tsaya can sai dai kai haka kawai daga can ba mai ce malam ka tare ni a'a kawai dalilin ki amma idan aka gama din ina ake koma shi kanshi mai zama a nan din shi kanshi da ya hau wannan at long last ina zai koma in za a yi ibada? sawa'un har an hana ma wajen liman ya ɗan ɗagu haka ya ɗan ɗagu sama da inda sama da mamu an hana kar ma ya nuna yana da wani ɗan ɗan abin nan amma mamu an yadda ya zamanto sama shi yasa za ka ga duk inda liman yake sallah ko a ka'aba za ka ga mamu har hawa na uku can saman masallaci amma liman a ƙasa yake ina fata an gane ko wa annal masajida dalilin da yasa Allah ce kun ga masallatan nan lillahi na Allah ne tunda kun gina su don Allah to fala tad'u ma Allahi ahadan kar ku shigo masallacin ku kira wani Allah a ciki ku rika hada shi da Allah ku bar su kawai ga Allah in ka zo ka ce rabbana atina tare kawai domin a bambance masallaci da cocuna domin coci an gina shi an ce ɗakin Allah ne amma kullum Yesu ake kira kaga bai zamanto na Allah ba haka nan ma wuraren ibada na Yahudawa an ce wurin ibada ne na Allah Allah aka gina ɗakin Allah ne amma idan aka je Uzairu ake kira to mu kuma sai aka ce mana mu kuma tunda waɗancan suna haɗa Allah da wani a cikin bautansu in ka shiga cocin mahoton wa za ka gani wai wai wai na annabi isan ne za ka gani da maryam an yi dan gumakansu an sa kaga bai to na Allah ba to amma na Allah Allah ce to in dai masallatai ne to in dai na Allah ne to kar ku hada Allah da wani dan shi a zai gina masallaci amma idan ya shigo wa yake kira ya Husainu kaga ai bai bai zama na Allah ba masallaci wajen bautan nashi bai zama na Allah ya Hassan ya Hussein ya Ja'far ya kaza ya kaza ya kaza amma a masallatansu to kaga bai zamanto na Allah ba tunda da aka zo an saki Allah an kira ya Hussein an kira ya Aliyu kamun kaza an kira ya Hassan an kira ya ja'afar an kira ya musa an kira ya kaza ba su zamanto na Allah ba amma in masallaci na Allah ne to fala tad'u ma Allahi ahadan kar ku yi associating wani wajen kiran wane ne Allah din ka kira shi shi kaɗai kawai da an shigo ji subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar kawai rabbana atina fid dunya rabbana la tuzigh qulubana shi kaɗai din kawai kar ka ce don zatin wani don albarkan wani don albarka annabi Muhammad kamun kaza kar ka faɗi wannan addu'a karta hararo kowa in tana addu'a Allah kawai ka ce don darajar manzan Allah don girman manzan Allah don albarkan manzan Allah ka yi shirka saboda shi Allah maɗaukakin sarki yana so ka kira shi direct Allah kamun kawai karka ka wani ka gindaya in between karka kawo idan ka ce don girma ah, wa ne da da ba a haife shi ba wa ake kira Allah ya amsa sannan ka duba duk girma duk addu'o'in annabin akwai inda ya faɗa ya kira wani babu ko aka kira jibrilu babu to idan ka ce don girman zatin a don girman darajar manzo Allah Allah ka mun kaza ba ka da bambanci da wanda ya ce ya Allah ka mun kaza in Jesus name saboda haka shi sa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni ud'uni ni za ku kira astajib lakum kai tsaye kawai zan amsa mu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun na fi kusa da kai idan ka kira yanzu Shehu Usman bin Fodio ko ka kira Shehu Tijani a ina kabarin shi yake na Shehu Tijani fa na to Allah ce na fi shi kusanci da kai ni na fi shi ku fa inni qaribun Allah ce ni na fi kusa da kai dan wanda kake kira daga can nesa ya kake so ya taso ya zo a yayin da ka kira shi wani ma ya kira shi can mai shirkan ka? sai ya yi can kenan mutum dubu sun kira shi a lokacin ina kake so ya fara zuwa ina fata an ga ina kake so ya fara zuwa kuma kafin a haife shi din dawa ake kira idan kace da aka haife shi ne ake kiran shi me yasa aka sake wancan din shi aka da kan wannan ko ba ku gane bane irin wannan a fata an gane in da wancan din wani abu ne to me yasa da wannan ya samu aka mance da wancan sai aka da kan wannan me yasa wancan ya ce kenan ina fata an gane ko to duk irin waɗannan shi yasa Allah ce wa tilkal amsal irin waɗannan ayoyi da misalai nadribu halin nas amma wa ma ya aqiluha ba masu hankaltan sai masu hankali da masu karatu shi yasa fa Allah ya sanya hankalin nan sai kana da shi ke karban ibadanka daga lokacin da baka da hankali rufi alƙalamu kawai an ɗauke alƙalamin Allah daga kanka don hankalinka baka da shi shi kuma Allah yana dilin da mai hankali da mai tunani wanda yake hankaltan ayoyin Allah yake hankaltan umurnin Allah yake hankaltan hannun Allah hankalin nan shi ne shi sa aka kawo horo mai tsanani ka je Saudiya a kama ka da kwaya ka shiga da ita hukuncin kisa ne saboda in ka shiga da kwaya har wani ya sha hankalin shi ya gurbata ka raba shi da Allah kwata kwata kwata Allah ma ya zare hannu daga harka da shi Allah ya zare hannu daga harka da shi yar giya ma kawai in ka sha ka bugo Allah ce wala taqrabu salata wa antum sukara kar ma ka matso masallaci kar ma ka matso ni da sunan zaka mun sallah a lokacin da kake bike Allah bai mu'amala da kai so wannan hankalin Allah ya ka hanyoyin tsare shi da kare shi har hukuncin kisa na hawa kan masu yawo da kayan maye a Saudiya in zaka je visa maza su buga maka a ƙasa in aka kama ka da kaza kayan maye zaka abin nan ko bisa wannan ikhlasi da sincerity da tsayuwan daka da suka yi na tsarkake wannan kasan da haramaini daga giya din daga kayan maye mu duba abin da ya faru kwanan nan katan na pepsi dubu tamanin a eh, dubu arba'in da takwas duk an lullube su da pepsi irin na tin din nan gungumin nan ashe heineken ne heineken wannan giyar ta gungumi sai aka lullube ta gaba daya in ba kariyan Allah ga waɗannan wurare masu albarka ta ya za a yi irin 'yan sandanmu ne irin 'yan sandanmu to za ka ga tuni ya wuce amma za ka ga da yake sharri ne da za a shigar da shi wannan sai Allah ya yi wani irin wato eh, menene eh, ga shi nan eh, ilhami ilhama kawai mutum ya ji kai gwangwamin na ya kamata a duba shi da kyau sai gashi nan ana bare wannan abin nan din kawai ma na Pepsi da aka lullube irin dan gwangwamin nan sai ga hainatin giya kawai wanda aka kama shi kuma yana nan kuma hukuncin kisa ne إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خز في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم كما سئر وانا سفرا يا أبرنا أدور قصا الله تسا كما قنسو أموس واني إرين كسا بيتي أن يقتلوا با سيتي أن يقتلوا يكا شد أكن تاو أو يصلبوا كوكما الله يتما نابا قداما أبيجي سو أجكين إرين بيلبورت لنا قاتو a buga mai kusa a nan haka a manna a buga a nan a buga wani a a ina a goshi ya rike katakon a buga wani a nan ya rike katakon a buga a cinya a buga a kafa can a bashi jini ya yi ta tsiyaya a hakan har ya mutu ji au yi sallabu au a aydihim wa arjuluhum in ko hannun da aka su aka mika su suka yi wannan ta'asar a guguntule su in bai tsaya ba ya sace sai a yanka kafan kuma ai ita take taje ko to Allah ce wannan dan azaba ta kaɗan kenan kafin su zo lahira saboda yuharibuna Allah wa rasulahu suna yakan Allah da manzansa shigar da kayan maye a can kana yakan Allah ne da manzon Allah wasu auna fil ardi fasada kana yaɗa barna a doron ƙasa mu duba in mutane suka shata anan matasa ba ba sai kaji ji kawai sun je shara ba eh, su dau sun tsaya mana su share lambatu shara da gariyo da wuka da wannan eh, ƙaho da fafau da gora wai an je shara wai tsauna fil ardi fasada duk wannan kwayan ne suke sabbaba irin wannan shi yasa ake kashe mutu hukuncin kisa ne kawai Allah wani ya rufa mana asiri wa ta'ala aya ta karshe Allah madaukakin sarki ya sake ce wala tad'u min lahi. Allah ya mana gargade ce kada ta kuskura ka kira wani Allah ma la yanfa'uka wanda kiran shi ba zai amfane ka ba ka ce ya aliyu daga nan kana najira ka ce ya aliyu sai dina aliyara su tun tun tun tun shekara ta nawa bayan hijira ta kira shi an layan fa'uka ba zai taba amfana ko ba za ka taba jiya ce na an ba sam to kada ka kira wanda kiransa ba zai amfane ka ba wala ya durruka kuma rashin kiran nashin ba zai cutar da kai ba in kace ba zan kira ka ba ba abin da zai same ka Fa'in fa'alta Allah ce in ka kuskura kai haka to fa innaka idhan lamina zalimin ka zalunci kanka in ji Allah domin ka yi shirka inna shirka kuma la zulmun innal ladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun zalunci ne irin na shirka الظلم al ظلم أكبر المخرج milla ya يا shirka لا تشرك بالله shirka الشرك zulmun azim. to kai ma ka ce ya bunayya ya akhi ya sadiki la tad'u ma Allah ghayrahu inna shirka la zulmun azim duk wanda ya kira wani Allah ya bar Allah yayi babban shirka in ya mutu yana cikin masu dawwama dindindin daram daram dam dam a cikin wutan jahannama yawwa tana neman su su ne wannan yan daram dam dam su irin wannan masu kiran wannan Allah subhanahu Allah uban ya rufa mana asiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh